za mu tashi inda ma ne ce du'a ulistiftah wato addu'an buɗe sallah bayan ka yi kabbaran harama akwai buƙatan ka yi addu'a kafin ka fara fira'a ganin addu'o'in suna da yawa addu'a ta farko Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas اللهم غسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وانا حديث بخاري da muslim suka ruwaito shi daga hadisin Abu Huraira Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shuru tsakanin kabbaran harama da karatun Fatiha to wata sai tambaye shi yace me yake faɗa ne shirun da yake yin nan me yasa kake shiru ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsakanin kabbaran harama da karatun fatiha to shine sai ce ga abun da yake faɗa wannan nuna kenan a sirrance yake yi sai ce ga abun da yake faɗa nan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم غسلني من خطاياي mai والماء والبرد فسرن addu'an shine Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khataaya ka nisanta tsakanina da tsakanin zunubaina kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nisanta tsakanin gabashin duniya da yammacin duniya wato zama tsakanina da zunubaina kamar tsakanin gabas da yamma nisan gabas da nisan yamma in ka kure gabas ka zo ka sake kure yamma wannan in ma ya zama ma'anansa ya Allah ka kankare min zunubai na yi bankwana da su ya zama bana kusa da su kwata-kwata ko kuma ya Allah ka nisanta ni kada ya zama ina yin zunubai ina yin laifin ya zama laifin yana karshen yamman duniya ni ko yana karshen gabasin duniya duka zai iya ɗaukar ma'anan duka guda biyu sannan ya ce Allahumma naqqini min khataayaya ya Allah ka tsaftace ni daga kurakurai na, to kaga wannan na neman gafara ne kenan Allah ka gafarta min kurakurai na kenan Allahumma naqqini min khataaya Allah ka barkake ni ko ka tsaftace ni daga kurakurai na sune zunubai na kama yuna qasawbul abdaru min ad-danas kamar yadda ake tsaftace tufafi fari min ad-danas daga dauda wato ba rigan da in an wanke ta zaka fahimci ta fita kamar farar riga in wata kalar ne zaka iya daukan ta fita kuma akwai dotiya tare da ita baka iya gani amma farar riga in ba ta fita ba ana ganewa in ta fita fes an fi ganewa to da haka ya Allah ka tsaftace ni daga zunubai na kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga dauda sai ka gan kan kamar bai taɓa yin daudan ba kamar yadda yake nuna daudan haka yake nuna kuma babu daudan Allahumma ghasilni min khataaya ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bisalji da kankara Walma'i da ruwa walbarat da kankara Albarat kankara bi fatin ra'i ba al aka ce ba al shi ne sanyi bi sukunin ra in ka daure ra'un din sai baka ma'anar sanyi amma in ka ce albarat ana nufin kankara saboda haka albarat kankara ake nufi ta'kidi ne na wancan lafazi na farko shine asalj saboda haka da asalju da albarat duk ma'anan su kankara ne Allah ka tsaftace ka wanke ni daga zunubai na da ainihin kankara wal ma'i da ruwa wal baras da dai kankara wato akwai bambanci tsakanin kankara da ruwa ko wato kankara sandararren ruwa ne wanda ba wanda ya amfani da shi kan ya za ka amfani da shi alma'u kuma ruwa wanda yake narkeke ruwa wanda yake narkeke ma'ana dai a wanke shi daga zunubansa da kala-kalan ruwa sandararren ruwa da kuma ruwa wanda yake narkeke har ya fita daga ainihin wato zunubansa gaba daya saboda haka kenan wannan addu'an bude sallah neman gafaran zunubai ne da kuma a nisanta ka daga aikin zunubi din sai ka fara da shi bayan kabbaran harama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ita ta fi shahara a cikin dukkan addu'o'in saboda riwayar bukhari da muslim ne gaba sai addu'a ta gaba subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ita ma wannan addu'ar bude sallah ne ko ka hada da wancan ko yau kai wannan gobe kai wannan wannan kuma ya tabbata a hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Aisha dukkanin sahabbai guda biyu nan sun ruwaito wannan hadisin suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya bude sallarsa yana yin wannan addu'a bayan ya yi kabbaran harama a wata riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri in ya tashi da daddare zai yi sallah yana yin wannan addu'a yana yin wannan wannan addu'a kuma sannan an ruwaito daga sayyidina Umar cewa yana yin wannan addu'ar a sallah kuma ya bayyana ta yasa wannan addu'ar kuma ta shahara ita ma ga ta takaitacciya sai Umar yana yi a bayyane saboda ya koya wa sahabbai ko ya koya wa tabi'ai al'amun nan jama'arsa fasaran addu'an shine subhanaka allahumma barki ya tabbatar maka ya ubangiji wa bihamdika tare da ainihin yabonka wato idan kace tsarki ya tabbatar ma ka kore masa dukkan wata siffa ta tawaya ko ta aibi idan kace wa bihamdika da kuma yabonka ka tabbatar masa da dukkan siffa ta yabo da kamala Wata barakas muka albarkatun sunanka sun yawaita albarkan sunan Allah yana da yawa shi yasa duk abin da zaka fara muhimmi sai a ce ka fara da bismillah don neman albarkan sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ta'ala jadduka ya girmanka ya ɗaukaka aljaddu yana zuwa da ma'anan girma aljaddu yana zuwa da ma'anan kuɗi arziki aljaddu yana zuwa da ma'anan kaka saboda haka kowanne sai ka fassara shi a yanda ya dace a yanda maganar ta koro sai ka ga me ya kamata ka fassara sai ka fassara yanzu ana yanka fassara da kaka wanda shi ka fi sani kaga ka ce Allah an haife shi ne kenan ka ce kakansa ya ɗaukaka kenan yana da yana da baba kuma ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi kaga daga nan za a ga fassarar ba ta tafi daidai ba don ta yi karo da alkur'ani sai ka nemi kuma menene ma'anar duka in baka da kalmomi ko baka da yalwan larabci to za ka wata halatta duka girmanka ya ɗaukaka jalla jalalu wala ilaha gairuka babu abun bautawa da gaskiya sai kai shine wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jadduka wala ilaha gairuka wannan kuma addu'an ta kunshi yabon Allah ne subhanahu wa ta'ala ka tsarkake shi daga dukkan haifi ka tabbatar masa da siffofin shari'a wato ainihin siffofin kamala siffofi na yabo sannan kuma ka tabbatar wa da sunansa albarka sunan Allah yana da albarkatai masu yawa sannan ɗaukakarsa ko girmansa kuma maɗaukakiya ce ta kololuwa ba abin da ya kai Allah girma wa huwa aliyul kabir sannan wala ilaha ghairuka babu abun bauta da gaskiya sai kai wannan addu'a ba za ta yi wahalan haddacewa ba don ba ta da tsawo subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak hasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka addu'ar bude sallah sai addu'a ta uku wajjatu wajhi wajjatu wajhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al-muslimin اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك tabarakta wata ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika ana kuma doguwa ce wannan addu'an ku. mazalla yana bude sallah da ita kamar ya tabbata hadisin muslim ingantaccen hadisi ne muslim ya rawaito shi daga hadisin ali bin abi talib yace manzon Allah ta sama in ya tashi dai sallah yana fadar wannan addu'a ga fassaran ta nan wajjatu wajhiya na fiskantar da fiskata malai suka ce ma'anarsa qasattu ibadati na fiskantar da ibadata lillazi fatara samawati wal ardi wal arda ga wanda ya kirkiri halittan sammai wal arda da kasai na fiskantar da ibadata shine ma'ana na fiskantar da fiskata ga wanda ya kirkiri halittan sammai wal arda da kasai wato an ce fatara shine wanda ya kirkiri abu ba wanda ya riga shi irin yin wannan abu in daga baya kuma bayan wani yayi ne ka gani kai irinsa to ba za a ce fatara ba ba za a ce fatarahu ba ma za a ce wa khalaqahu ko sana'ahu to da haka Allah shine fatiru samawati wal alhamdulillah fatiru samawati wal ard godiya ta tabba ko yabo ya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai sai manzo Allah sama yake na fiskantar da fiskata ibadata ga wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai hanifan ina mai karkacewa ga barin shirka izuwa ga gaskiya izuwa ga addini na gaskiya wato asalin hanif shine alma'i wanda ya karkace to amma laraba suna cewa mutum hanif idan ya zama yana bin addinin annabi ibrahim alaihi salatu wasu to da haka alhanif alma'il ila tauhidi wanda ya karkace koma zuwa ga tauhidi ya bar shirka don da mutane gaba ɗaya shirka suke yi tun da addinin musulunci ya zo sai suka karkata suka bar shirka wasu daga cikin su sai suka koma addinin musulunci yasa ake cewa hanifan asalinsa daga alhanaf shine tonkurewa ana cewa gwamin ahnaf rajulun ahnaf kenan mutum gwami wanda kafarsa take tunkure hanifan ina mai tabbata ko ina mai karkata zuwa ga addinin musulunci wa ma ana minal mushriki ni bana daga cikin mushrikai inna salati tabbas sallata wa nusuki da ibadata kamar yanka da aikin haji da sauransu wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin Allah ne ubangijin talikai wato sallah ta Allah nake yi ibada ta Allah nake yi kamar yanka da kuma aikin haji da sauransu wa mahayaya haka nan rayuwata Allah ne yake raya ni haka suka fassara wa mamati mutuwa ta Allah ne yake kashe ni huwa wasu ce a ah, wannan haya abin da ake nufi ma a fi hayati min al'amali salih duk abin da nake na ayyuka na gari a rayuwata to Allah nake yi wa wa mamati kuma ma a mutu alaihi min al-iman mutuwa da zan yi akan imani dun na Allah ne wasu ka ce wa kuma jaza'i inda Allah mutuwa ta na ga Allah ma'ana sakamakon da za a min bayan na mutu yana ga Allah subhanahu wa ta'ala la Kalahu lahu ba shi da abokin tarayya ubangiji ta ta'ala wa bidhalika umartu da wannan ne aka umarce ni in bauta Allah shi kadai kada ya masa shirka Wa'ana ana minal muslimin ni ina daga cikin musulmi Allahumma antal maliku ya Allah kai ne sarki la ilaha illa babu an bauta da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne mahalicina wa ana abduka ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi kuma na yi itirafi da zunubina ma'ana na bayyana na yadda cewa na yi laifin shine itirafi faghfir li zunubi ka gafarta min zunubai na jami'an gaba ɗayansu hula ya yaghfiru zunuba yanda sha'anin da lamarin yake ba mai gafarta zunubai illa an sai kai wahdini li asanil akhlaqi ka shiryar da ni ga mafi kyawun ɗabi'u ya zama ɗabi'una suna da kyau kyau na kololuwa la ya a li asaniha illa anta ba mai shiryar da wani ya zama yana da mafi kyawun ɗabi'u sai kai ubangiji subhanahu wataala wa sarif anni sayyi'aha ya Allah ka juyar da ni ga barin munanan ɗabi'u ya zama ba na yin munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba wanda zai kau ni daga munanan ɗabi'u sai kai ba wanda zai kau da ni in bar munanan ɗabi'u sai kai ubangiji ta'ala sai ce labbaika amsawarka wata adaika da taimakonka labbaika nan ma'anarsa na amsa maka zan dawwama a bisa yi maka da'a shine ma'anar labbaika ana muqimun ala ta'atika da ba'da iqamati ni zan dawwama akan yi maka da'a dawwama bayan dawwama wasa adaika kuma musa'adatan li amrika da musa'adati zan taimaka wa duk wani al'amari da ka zo da shi bayan taimakawa wato kai da zaka yi addini nan iya kokarin ka zaka taimaka wa addinin domin ya ci gaba wal khairu kulluhu bi yadayka dukkan alkhairi a hannunka yake ya ubangiji ta'ala ba wanda ya zai amfanar da wani sai in ka amfanar da shi shine ma'anan wal khairu kulluhu bi yadayka Wa sharru laysa ilayka sharri ba a danganta shi zuwa gare ka malamai sun ta fassara kala kala idan ka ce wa sharru laysa ilayka ba ka halittan sharri ka yi kuskure don al'imanu bil qadari khairihi wa sharri aqidan ahlus sunna alkhairi da sharri duk Allah ne yake halittan su sai dai akwai hikiman da yasa ya halitta sharri din so da ko su malamai suka ce ma'anan wa sharru laysa ilayka ma'anan sa la yutaqarrabu ilayka bi sharri ba a bauta maka da sharri ba a neman kusancinka da sharri shine ma'anan wa sharru laysa ilayka ko suka ce ma'anarsa la yunsabu ilayka sharru bin firadihi ba za a danganta maka sharri shi kaɗai ba kaman a ce ya khaliqal qiradati wal khanabir ya mahalicin birrai da aladu kar ka faɗi haka ko ka ce ya mahalicin sharri kar ka faɗi haka amma in ka ce huwa khaliqul khairi wa sharri shine mahalicin alkhairi da kishiyansa kaga wannan babu matsala wasu ka ce ma'anan wa sharu laysa ilayka wa sharru la yas'adu ilayka sharri baya hawa zuwa gare ka saboda haka kai cewa ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u kenan wallazi yas'adu ilayhi huwa kalimu tayyib magana mai daɗi kalman tauhidi ita ne in ka faɗa sai ta hauta je wurin Allah ta'ala a je maka kyakkyawan sakamako da kuma al'amalu salih sune kyawawan ayyuka fa amma sharri ba a baya hawa zuwa ga Allah ta'ala in kai shirri zunubai ne ba zai samu daraja ba Allah ba zai ɗaukaka shi ba wa sharru laysa ilayka wannan ta'adduban ne ladabi ne wa Allah subhanahu wa ta'ala ba a danganta masa sharri ana bika ni ina neman datarwanka ana bika ai wa ma tawfiqi illa bika ba na iya dacewa sai da taimakonka shine ma'anan ana bika ni ina dacewa ne bika da taimakonka sannan wa ilaika kuma ina komawa ina fakewa zuwa gare ka in na shiga hali na tsanani shine ma'anan wa ilaika ai iltija'i ilaika fakewa na zuwa gare ka ne in na shiga hali na tsanani tabarakta albarkatunka sun yawaita ya ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ka ɗaukaka ya Allah astaghfiruka ina neman gafaranka wa tubu ileka, ina tuba izuwa gare ka to kaga wannan addu'an kuma yabon ubangiji ne ta'ala da kaskantar da kai da mai da al'amari zuwa ga Allah da neman gafaran zunubai kaga wannan ita ce addu'a ta nawa ta uku kenan الدعاء تفوز تفوز صلى اللهم wa جبريل da وإسرافيل samawati wal والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم شما أن إمام مسلم يروي حديث دقى حديث عائشة عائشة تتي منزون الله صلى الله عليه وسلم إن يتاشي صلى دري قيام الليل إن أبود صلى دونر الدعاء اللهم يا الله رب جبريل ubangijin jibrilu shine mala'ikan da yake zuwa da wahayi shugaban mala'iku wa mika'ila ubangijin mika'ilu shine mala'ikan da yake kula da saukowar ruwan sama da kuma tsirrai wa israfila kuma ubangijin israfil shine mala'ikan da yake busa kabo idan an zo tashin alkiyama wannan mala'ikun an daraja su da ubangiji ta ya danganta shi ya danganta abin nan kuma zala ta sama ya ce ubangijin wani da wani da wani daga cikin mala'iku wani yana nuna darajansu da su a cikin mala'iku to da haka wannan su ne shugabannin mala'iku jibril da mika'ilu da israfil sannan sai ce fadira samawati wal arzi ya mahalicin samai da kasai wanda ya kirkiri halittar sammai da kasai aliman ghaibi wa shahadati ya masanin gaibu abun da yake koye wa shahadati da abun da yake sarari anta takumu bainal ibadika kai ne kake hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abun da suke sabani a cikin sa wato mutane a duniya suna sabani wani yace addinin musulunci shine addini na gaskiya in ba shi ka rike ba bara ka samu rahmar Allah ba ranar alkiyama wani kuma yace sam addinin kiristanci shine na gaskiya wani yace addinin yahudanci wani yace bautar rana da wata da makamancinsa to sai an je lahira Allah ta'ala ya hukunci sai a je a raba rigima ina ahlus tauhid wanda suka kade ta Allah ta'ala suka yi addini musulunci ga sunan ku ku tafi aljanna ina wanda suka yi shirka suka bauta wani abu daban ba Allah ba ko kuma ku tafi wuta to shine hukuncin da za a yankin kin hazani khasman ikhtasamu fi rabbihim ko فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم To da haka ana husuma a duniya wanne ya ce shi ne akan gaskiya wanne ya ce a ni ne to sai an je lahira a rabar rigiman duk wanda ya cewa Allah za a kona shi da wutan jahannama Allah ta waje To da haka sai ce kai ne mai hukunci tsakanin wato bayinka a cikin abun da suke sabani a cikin sa sai ce ihdini bi fa fihi min alhaq ya Allah ka shiryar da ni idan an yi sabanin ni kuma in fahimci inda gaskiyan take bi iznika da izinin ka. ihdini ka shiryar da ni limakturifa fihi ga abun da aka yi saɓani a cikin min alhaqqi na gaskiya ni in gano gaskiyan bi iznika da izininka ya Allah sai ta saɓani ka kuma sai ka gane inda gaskiyan take in Allah ya amsa addu'arka sannan sai ce innaka tahdi man tasha'u ya Allah ta'ala kai ne kake shiryar da wanda ka ga daman ka shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici madaidaici kullum kana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da ni zuwa ga tafarki madaidaici shi ne tafarkin addinin musulunci tafarki na gaskiya bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ke sa ibn jarir tsabari da ya hada dukkan maganganun da malamai suka yi akan fassara ko tafsirin ihdina siratal mustaqim ka shirya da ni tafarki madaidaici me siratal mustaqim wani ya ce qur'ani wani ya ce musulunci wani ya ce bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce kaza sai ce duk maganganun suna nuna da da'a wa Allah da da'a wa manzon Allah ta sama shine as-siratul mustaqim tafarki madaidaici to ka roki Allah ya dora ka akan tafarki madaidaici bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka tsoro akan wannan to shine kana kan shirya kenan kaga wani kuma yana can bai bi Allah ba yana bin wani abu daban wani yana can bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana bin wani abu daban yana ta bidiyoyi kai kuma sai ka roki Allah ya dora ka akan sunna shikenan kana kan tafarki madaidaici wannan addu'ar manzo manzala kuma yana buɗe sallan dare da ita ita ma addu'ar buɗe sallah ne sai addu'a ta gaba Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kafiran walhamdulillahi kafiran walhamdulillahi kafiran subhanallahi bukratan wa asila subhanallahi bukratan wa asila subhanallahi bukratan wa asila shi yasa ake salatan to a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitani min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi shine karshen addu'a wannan hadisin jubairu bin Mut'im ya ruwaito shi yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi yana sallah yana faɗan wannan addu'a a wajen bude sallansa to amma shan Nasiruddin Albani ya dha'afa wannan hadisin yace hadisi ne da'ifi amma Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace hadisi ne dun baya kawo hadisi sai in ya san akwai wani malamin da ya inganta shi ko da ko wani ya za'afa shi ga fassaran ainihin wannan addu'a in kana shakkanta ka ɗau sauran kawai don muna da addu'a guda hudu kafin wannan saboda haka sai ka ɗauki wanda ba a shakka wajen ingancin sa kai tai amma ga fassaran ta nan Allahu akbar kabiran Allah shine mafi girma ko kuma shine mai girma kabiran a wajen girma wato wannan kamar an karfafa magana ne Allahu akbar Allah shine mai girma ba abun da ya fi shi girma kabiran kuma halin kasancewarsa mai girma kamar an karfafa maganan ne babu dai wani wanda yake Allah subhanahu wataala girma Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran har sa uku walhamdulillahi kasiran dukkan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala kasiran mai yawa shi ma wannan ta'kidi ne dan kace alhamdu wannan aljin istighraqiya ce ta game dukkan yabo din gaba daya to haka dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala mai yawa sannan ya maimaita walhamdulillahi kafiran walhamdulillahi kafiran sai ce wa subhanallahi sarki ya tabbatar ma ubangiji ta'ala baya siffantuwa da siffofi na nakasa ko na tawaya ko na aibi bukuratan da safiya wa afilan da kuma yammaci safe da yamma Allah tsarkakeke ne wannan shi ma sai ka faɗe shi sau uku shi yasa yake salasan a'udhu billahi minash shaitani ina neman tsarin Allah daga sharrin shaitan min nafsi min nafsihi ina neman Allah ya tsare ni min nafsihi daga girman kan shaitan asalin nafku shine busa ko ka fura abu dan ga gama yana girman kan shaitan ne yake fura shi sai dinga jin kansa wani abu sai suka nemi tsari daga wannan sannan wa nafsihi da kuma waƙan shaitan wannan hadisi in ka gama mutum yana waka ya shagala da waka to shaitan ne yake masa tofi don asalin nafku shine mai tofi kai haka kamar ruqiya ka karanta wani abu ka to to to kawai in ka gama mutum ya shagala da waka to shikenan shedan ne yake masa mai tofi musamman waƙoƙin da suke da ma'anan alghina waƙoƙi na haramun ba waƙe ba amma irin waƙe kan wanda yake da ma'ana mai kyau wannan shari'a ta halatta shi amma waƙoƙi wanda ake yi irin na haramun a wuce gona da iri a cikin waƙan ko a dinga yi ana kaman mutu kaman an yi maye in ana rera su sai ka ji kaman kana maye kana wani rangwada baka ji baka san lokacin da jikinka zai dinga rawa ba to irin wannan haramun ne ina za ka je duniyan ne ma daɗi saboda haka wannan dukkaninsa aikin shaidan ne kuma sautin shaidan ne kamar yadda Allah ta ya faɗa Qur'ani wasu malamai suka ce nafsi din sihiri ma ya shiga ina neman tsarinka daga sihirin shaidan don Allah ta ce wa min sharrin nafasati fil uqad daga sharrin masu tofi masu sihiri masu tofi a cikin kulli sannan wa hamzihi da kuma zungurinsa alhanzu shine zunguri ana nufin shaidan ya haukatar da kai shine aljunun wa hanzihi to da haka sai suka fassara shi da almuta almuta shine wato shaidan ya haukatar da kai ya buge ka ka faɗi ko kuma ya ainihin yi maka illa ya zama kana da aljani a jikinka shine ma'anan hamzihi haka yazo a fassaran hadisin wasu malamai suka ce waswasatihi a'udhu bika min hamazati shayatin واعوذ بك من همزات الشياطين اي وسواسه ko wasawisi wato ina neman tsarinka daga wasuwasin shaitan duka zai da wannan ma'anan ko ya zungure ka ka haukace ko kuma ya sa maka wasuwasi a zuciya duka ne mai tsari daga wannan addu'a ta gaba Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاتمت وإليك حاكمت فغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi daga hadisin abdullahi bin abbas yace manzo Allah in ya tashi zai tahajjud zai qiyamul layli yana karanta wannan addu'a in ya kabbaran harama da yake yake bude ga fassaranta nan Allahumma lakal hamdu ya Allah dukkan yabo ya tabbata a gare ka anta nuru samawati wal ardi kai ne hasken sammai da kasai kai kake haskaka su wa man fihin da halittan da ke cikin sammai da kasai wa lakal hamdu ya Allah yabo ya tabbata a gare ka anta qayyimus samawati wal ardi kai ne mai kula da sammai da kasai ba za ka ba da sai su fado wa man fihin da abun da ke rayuwa a cikin sama da kasa wa lakal hamdu ay Allah dukkan yabo naka ne an tarabbu samawati wal ardi kai ne mahalicin sammai da kasai wa man da dukkan abin da ke cikin su walakal hamdu ya Allah yabo ya tabbata a gare ka laka mulku samawati wal ardi kai ne mai mulkin sammai da kasai wa man da dukkan abin da ke cikinsu? wato kai ne kake sarrafa su yadda ka ga dama walakal hamdu anta maliku samawati wal ardi kai ya Allah dukkan yabo ya tabbata a gare ka kai ne sarkin sammai da ƙasai wato kai ne mai mulki cikakke a sama da ƙasa walakal hamdu ya Allah yabo ya tabbata a gare ka antal haq kai ne gaskiya zalika bi anna Allah huwa al haq wa anna ma min dunihi huwa al badil wa anna Allah huwa al aliyul kabir kai wani an bauta in ba Allah bane ƙarya ne ana bauta masa ne da ƙarya da barna Allah ta'ala shine kawai cancanci a bauta masa shine ma'anan wa antal haq Allahumma antal haqq wa laka alhamdu anta alhaq kai ne gaskiya abun bauta da gaskiya wa wa'duka alhaq kuma alƙawarinka ne gaskiya ba ba ka saba alƙawari ubangiji ta'ala duk wanda ya maka da'a zaka shi aljanna ka shigar da shi aljanna wanda ya saba maka kuma zaka kai shi wuta wa qawluka alhaq Allah zancenka shine na gaskiya duk abin da ka faɗa gaskiya ne babu ƙarya a ciki wa liqa'uka alhaq kuma haɗuwa da kai gaskiya ne tabbas ne akwai tashi alkiyama za a haɗu da Allah a yi hisabi wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ne duk wani abubuwa ne na gaibu wanda mumin ya yi imani da su wan naru haqqun wuta gaskiya ne mumin za su shiga aljanna kafirai za su shiga wuta da masu sakon Allah wan nabiyuna haqqun annabawa gaskiya ne duk kai ne ka aiko su ubangiji ta'ala wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama haqqun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma gaskiya ne manzon ka ne kaga nan sai aka waro shi don me don a nuna maka muhimmancin sa ai da aka ce wanne biyu na haƙun dukkan annabawa gaskiya ne ai manzo Allah sama ya shiga to amma sai aka ware shi kuma aka ce wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haƙun don annaba ka shine mafificin me annaban gaba daya kamar tanazzalul malaikatu ne war ruhu mala'iku suna sauka a wannan daren sai aka ce war ruhu da mala'ika jibrilu don annaba ka shine me shugaban mala'iku sai ce wa sa'atu haqqun tashi alƙiyama gaskiya ne ba kokonto a cikinsa Allahumma laka aslamtu ya Allah a gare ka na miƙa wuya na miƙa wuya na na sallama sai abin da kace duk inda ka ja ni zan je shine ma'anar na mika wuya wa alayka tawakkaltu kuma a gare ka na dogara ya Allah wa bika amantu kuma da kai ne imani kai kadai ban imani da wani ubangijin ba daban ko ni abun bauta daban ba wa ilayka anabtu kuma izuwa gare ka ne nake komawa izuwa gare ka nake komawa wa bika qasamtu kuma da sababinka ne nake husuma nake fada da kafurai in ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah su kuma su ce sam a bautan gumaka daidai ne har mu yaki tsakanin mu da su duk da sababinka ya ubangiji ta ta'ala saboda kai nake yi wai dai ka hakamtu kuma izuwa gare ka ne nake kai hukunci na hukunce hukuncen ka nake bi bana kirkiro abu da kaina ko in kai wata butu hukunci na bayan an gama yabon Allah ta'ala an tabbatar da wannan abubuwan sai ce faghfirli ya Allah ka gafarta min ma qaddamtu abunda na gabatar na zunubaina wa ma akhartu da abunda na jinkirta wa ma asarartu da abunda na nayi na zunubai a boye wa ma alantu da abunda nayi a bayyane duk Allah ka gafarta min antal muqaddimu kai ne mai gabatar da abunda kaga daman ka gabatar da shi sai ka gabatar da wani ya zama yana da'a wa Allah subhanahu wataala wa antal mu'akhiru kai ne mai jinkirta abunda kaga daman ka jinkirta sai ka jinkirtar da wani ya zama an tafi an bar shi baya da'a wa Allah ta'ala la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai anta ilahi kai ne abun bauta na la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai wannan shine fassara wannan addu'a to amma akwai ni larabcin da ya kamata ka kula da shi Allahumma sai ce laka aslamtu kaga aslamtu yana ta'adda da lamun sai ce wa alayka tawakkaltu tawakkaltu kuma da ala bai ce wa laka tawakkaltu ba wa alayka tawakkaltu wa bika amantu shi kuma da ba'un yake yi ne bai ce wa laka ko wa alayka ba da ba'un yake ta'adda in dai na imani ne amma in na gaskantawa ne kawai zaka iya cewa amantu laka na gaskanta ka ma'ana saddaqtuka amma amantu bika na yi imani da kai sannan wa ilaika na sunan kuma da ila aka yi amfani huruful jarri kenan wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu in ka zo in hada larabcinka ko za ka wallafa littafi sai ka dinga kula da harufan jarra kowanne akwai muhallin da ake tashi kar ka sa wani a maimakon wani duk da cewa wani lokacin akan sa wani a maimakon wani amma in an samu larabawa na sawa wannan hadisin dogon hadisi ne shi ma na buɗe sallah ne wayannan sune hadisin ko addu'o'in buɗe sallah guda ainihin wato biyar duk wanda ka ɗauka ɗaya biyu uku hudu biyar shida guda shida ne ko bakwai ne ma aka kawo mana duk wanda ka ɗauka ka buɗe sallah da shi ya yi in ka ga dama ka haɗa biyu ko ka haɗa uku ko taran kai wannan gobe kai wannan sai kuma za mu tafi gaba yace du'a'ur ruku'i addu'an yin ruku'u addu'an yin ruku'u ma'ana addu'an ruku'u in kai ruku'u wajen irin addu'a ya kamata ka dinga yi yanzu ka buɗe sallah bayan sallah ƙira'a ne fatiha da sura to in kai ruku'u akwai abin da ya kamata kai sai ce ta farko addu'o'in suna da yawa su ma na farko subhana rabbiyal azim salasa marrat ka ce subhana rabbiyal azim sau uku ya tabbata hadisin huzaifa hadisin da ahlus sunna suka ruwaito shi da imam ahmad abu dawud da tirmidhi da nasa'i wa ibn majah da ibn majah da imam ahmad manzala ta sallama ya kasance ta yayi sallah da manzala ta sallama sai ji manzon Allah yana faɗan haka subhana rabbiyal azim har sau uku kama ya zo a riwayan abi dawo daga hadisin uqbat bin amir yana karawa da wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi shek nasiruddin albani a takriri ko ta hakikin da yawa littafin abu dawo sunan abu dawo sai ba'afa wannan hadisin wannan karin wa bihamdihi din sai ce za'ifi ne amma kuma a cikin sifatu salatin nabi sai yace hadisin ya inganta hadisi ne hasan yace ya zo ta hanyoyi daban-daban ta sahabbai daban-daban shi yasa abin su malamai wanda suka san ilimin hadisi wanda suka yi wa Sheikh Nasiruddin Albani uzuri wajen ya ba'afa hadisi a sunan Abi Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah sai a samu a wani littafin sa kuma ya ce sahihi ne ko ya ce hasan ne sai suka ce a Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ya musu hukunci ne da isnadin da suka zo da shi kawai bai shiga sauran isnadin hadisin ba zai wa wani mai littafin kuma ya kawo wani isnadin daban haka Sheikh Mashhur Ali Salman babban dalibin Sheikh Nasiru Addini Albani ya faɗa saboda haka sai a masa uzuri ko da anan ya ce ifi can ya ce Hassan to ai ifin na isnadin da Abu Dawud ya zo da shi shine ifi amma can gaba kuma za a iya samun wani isnadi sahihi ko wani za'ifin kuma sai ya karfafa shi wannan ainihin isnadi to da kenan zaka iya cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiya sarki ya tabbatar ma ubangiji na bai siffanta da siffofi na tawaya ba al al'azimi Allah mai girma wa bihamdihi da kuma wato ainihin yabonsa in ka faɗi haka ka nisa ta daga siffofi na tawaya kuma ka tabbatar masa da siffofi na kamala za ka yi wannan sau uku a cikin ruku'unka addu'a ta biyu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li wannan kuma ya tabbata hadisin bukhari da muslim daga hadisin aisha radiyallahu anha tace manzo Allah kuma yana faɗa a cikin ruku'unsa da sujjadansa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li kaga duk da cewa ba a yin addu'a a ruku'u amma an samu anan manzo Allah ta sama yayi Sosai sai ka tsaya iya wannan kawai wanda in karka kara kai kuma wasu addu'o'in naka amma a sujjada ka iya me karawa subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji na rabba da ya Allah rabbana ubangijin mu mahaliccin mu wa bihamdika da kuma hadawa da yabonka allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mini ka tsarkake Allah daga dukkan siffa ta tawaya ka tabbatar masa da siffa ta kamala sannan kuma ka nemi gafaransa bayan yabo sai ka nemi gafaran Allah ta'ala wannan ita ma ana yin ta a ruku'u subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ghafirli sai addu'a ko zikiri na gaba subuhun quddusun rabbul ruhi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi wannan hadisin kuma muslim ya ruwaito shi daga hadisin Aisha tace manzon Allah ta sa yana faɗan wannan a cikin ruku'unsa da sujjadansa subuhun ma'anansa musabbahun abun tsarkakewa subuhun abun tsarkakewa kudusun abun tsarkakewa dai tun ma'anansa ɗaya ne da subuhun da sabbaha da kaddasa tun ma'anansa ya tsarkake ni ma'ana Allah kai ne abun tsarkakewa ga barin duk wata siffa ta aibi ko ta tawaya rabbus rabbul mala'ikati kuma kai ne mahalicin mala'iku mamallakin su war ruhi da mala'ika jibrilu to kaga mala'ika jibrilu yana cikin mala'ikun amma an waro shi anan shi ma saboda me saboda nuna muhimmancinsa wannan shine malamin balaga suke ce masa idinabi a faɗi abu zai wani abun zai iya shiga cikin abun sai kuma a ƙara faɗansa shi kuma daban ana ce masa idinabi sannan kuma ma'ana abin nan suna ce masa zikirul khasi ba'da Ami, lil ihtimami bil khasi kai umumi kuma sai ka faɗi kuma khususi don ka himmantu da wanda ka kebance din rabbul mala'ikati mahalicin mala'iku sai aka ce war ruhi da mala'ika jibrilu shi ma kuma mala'ika ne don a nuna maka muhimmancin mala'ika jibrilu a cikin mala'iku shi ne shugabansu addu'a ta gaba Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aflamtu ka sha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami shi ma imam muslim ya daga hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya tashi dai sallah ko in yi ruku'u a sallan sai yana yin wannan Allahumma laka raka'atu ya Allah saboda kai nayi ruku'u yi ruku'u na don Allah wa bika amantu kuma da kai ne kawai nayi imani wa laka aslamtu kuma a gare ka kawai na mika wuya ka sha sha'alaka sam'i jina ya kaskanta a gare ka wa basari da ganina duk ya kaskanta saboda kai wa muhi da burgona burgon kaina ya kaskanta saboda kai wa azmi da kashina duk ƙasusuwa na sun kaskanta saboda kai wa asabi da jijiyoyin jikina sannan wa mastaqallat bihi kadami da abun da kafafuwa na suka ɗauka, shine jikina gaba ɗaya kenan ma'ana duk gaba ɗaya na yi tawazu na mai da al'amari na zuwa gare ka wannan ita ma manzala ta suna yana wannan addu'a yana wannan zikirin a cikin ruku'unsa na ƙarshe shine subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama manzo Allah yana wannan zikirin a cikin ruku'u Abu Dawud ya rawaito shi daga hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i yace manzo Allah yana faɗan wannan a cikin ruku. subhana zil jabaruti farki ya tabbatan ma ma'abocin girma wato jabarut girma tare da karfi girma tare da karfi da nuna isa sarki ya tabbatar ma mai irin wannan sifa sannan wal malakuti da kuma mulki na kololuwa sarki ya tabbatar ma ma'abocin mulki na kololuwa wal kibriya da girma wal azamati da kuma girma wannan dukkanin su kalmomi da suke nuna girman ubangiji subhanahu wataala da kuma mulkin mulkinsa to amma kaman suna da bambanci ko duk girma ne in ake aljabarut wanda zai iya kurmushe abu ba abun da zai hana shi ya kurmushe shi saboda karfinsa da nuna isansa Allah ta'ala shi yake da wannan siffan wal malakul kuma mulki na kololuwa wanda kowane mulki yana karkashin mulkinsa kaga ba sai al kawai ba wannan mubalaga ce al malakut wal kibriya kuma nuna girma wato ba abin nan ba daɗi mu ce girman kai ba wanda ya sai nuna girma ta kololuwa komi ba komai bane sai shi sai ubangiji subhanahu ta'ala. yana da wannan sifa ita ce kibriyahu kai kuma idan kai irin wannan siffan kada kana da girman kai sai zame maka aibi don baka kai kai wannan ba sai zama haramun ka aikata ba za ka shiga aljanna ba amma Allah ta'ala shi ne kawai sai ya siffantu da irin wannan siffa din sannan wal azama da kuma girma na ɗaukaka girma na ɗaukaka ba wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mazala su suma yana faɗansa a cikin ruku'unsa duk wanda ka ɗauka kai yayi ko ka haɗa biyu ko uku ko taran kai wannan gobe kuma kai wannan du'a'ur raf'i min ar-ruku'i addu'an dauko daukowa daga ruku'u ko dagowa daga ruku'u addu'an dagowa daga daga ruku'u ta farko sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu wannan ya tabbata hadisin Anas da kuma wani Anas sabai da yawa sun ruwaito shi wanda Imam Bukhari ne ruwaito hadisin cewa manzon Allah ta sama in ya dago daga ruku yana cewa sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu fassaran sami Allahu liman hamidahu shine Allah ya amsa wa wanda ya yaba masa sami Allahu Allah ya amsa liman hamidahu ga wanda ya yabe shi ma'ana ya amsa masa zai bashi ladan yabonsa da yayi in ka ce Allah ya ji wanda ya yabe shi to wanda ya zage shi ba bai ji ba ya ji saboda haka sami'a nan sa istajaba ya amsa masa zai bashi lada ba na ji bane larabci yana da yalwa kalma dai ta zama ta da ma'anoni da yawa abu ɗaya kuma ya zama yana da sunaye da yawa a larabci to da haka Allah ya amsa ma wanda ya yabe shi Allah yana faɗan wannan in ya zo ɗagowa daga ruku na gaba rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi wato in kai wannan zaka iya karawa kuma da me wannan ta gaba wannan kuma ya tabbata shi ma hadisin bukhari daga hadisin rufa'a az-zurqi yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi da ya dago daga ruku'u sai wani mutum a bayan manzala ta sama da aka ce sami Allahu liman hamidahu ana cewa rabbana wa lakal hamdu shi kuma sai ya kara ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tsayiban mubarakan fi rabbana ya ubangijinmu wa lakal hamdu yabo ya tabbata maka kai ne yabo ya tabbata maka hamdan yabo kafiran mai yawa tsayiban, mai da'i mai tsarki mubarakan mai albarka fihi a cikinsa shine fasaran wannan zikirin da wannan ba Allah ya faɗi wannan maganan mazala bai koya sahabban sa ba su kara daga rabbana wa lakal hamdu ko kace rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu duk ya tabbata a sunna amma hamdan kasiran tsayiba mubarakan kawai wani sai tafke sai kara da wannan Ba an dago daga ruku sai manzala ta sawa sai juya sai ce wa ya faɗi wannan maganar waye ƙari sai sai ce wani ne sai ce ni ne sai manzala ta sawa ce to na ga mala'iku sama da talatin suna rige-rigen rubuta wannan kalmar saboda mahimmancinta shi nan ya tabbata ya zama sunna shi kan ya yi ƙarin a daidai ko ya yi a gaban manzala sa sama ya tabbatar masa mala'iku sama da talatin suna rige-rigen rubuta kalmar saboda mahimmancinta shi nan sai ya zama sunna ko amma yanzu in kai ƙari in kai bidiya ba wanda zai tabbatar maka haka ne ko ba haka ba don manzala sa sama in an yi abu a gaban sa in bai hana ba to ya zama sunna in kuma ya hana ba ba sunna ba don in ba daidai bane zai hana a to ai ana sallah sai wani ya dinga kwala kira'a na fatiha manzo Allah yana kira'a fatiha a bayyane to ni shi ma kama alhamdulillahi rabbil alamin yana yi sai manzo Allah sama da ya gama sallah sai juya ya ce waye kira'a bayana to ne yace ni ne sai ce daga yau karka sake ni bana jayayya da wani a wurin kira'a ina yi kana yi to da haka sai aka hana shi sai aka hana sahabbai yin kira'a manzo Allah na yi suna kaga kenan ba daidai bane ke sa amma da sunna ne sai manzo Allah ta sama sai tabbatar masa da wannan to yanzu kai idan kai ƙarin wa zai tabbatar maka haka ne ko ba haka bane babu saboda ka sai ka tsaya iya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai da kai iya inda Allah ya tsai da kai iya abun da yazo a sunna shine kawai zaka yi saboda haka ka ce sami Allah liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi addu'a ta gaba ko zikiri na gaba wanda ake a cikin ruku'u ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق هو أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan kuma ya tabbata daga hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu yace manzala ta sama yana yin wannan addu'a wannan kuma zaka haɗe ta ne idan ka ce sami Allahu liman hamidahu sai ka ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi sai ka kara da mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun allahumma la a lima ataita wa la mudiya lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minka jaddu ka har nan haka aka fi so amma in ka tsaya na farkon ko ka karita zuwa na biyu shi ma yayi kenan kace abun nan yebo hamdan kafiran tsayiban mubarakan fihi yebo mai yawa mai tsarki mai albarka a cikinsa sai ka ce mil samawati cike da sammai shi yebon yana mai cike da sammai wa mil arzi kuma cike da ƙasa gaba ɗaya wa ma bainahuma da kuma cike da abun da ke tsakanin sama da ƙasa duk yabo ya tabbata wa Allah cikin sama cikin sammai cikin ƙasai da kuma cikin abun da ke tsakanin sama da ƙasa sannan sai ce wa mil amashita da kuma cikin abin da kaga dama min shay'in na wani abu su bayan samai da kasai inda abin da ke tsakanin su ko ina ya buri cika na ubangiji subhanahu wataala sai ce ala sana'i ya ma abocin yabo ubangiji subhanahu wataala kaga nan an ce ahala go ma'anarsa ya ala sana'i an shafe ya'uni ne amma munada ne sai sa aka masa nasaba saboda muzafin ilaihi ne ya alasana ya kai ma yabo wal majdi da ɗaukaka a haƙƙu ma ƙalal abdu shine mafi cancantan abin da bawa zai faɗa ya bi Allah subhanahu wa ta'ala wa kulluna laka abdun wa kulluna kowannenmu abdun bawa ne makaskanci laka a gare ka ya ubangiji ta'ala kowanne daga cikin kaga ba ce wa kulluna laka abidun ba wa kulluna laka abidun ya halatta kuma faɗa. in haka ne sai a ce sai mu ce dukkanin mu bayi ne a gare ka wa kulluna laka abidu dukkanin mu bayi ne a gare ka amma tunda aka zo da lafazin mufrad nan an yi itibari lafazin ne lafazin kullu lafazi ne kwaya ɗaya mufrad ne amma ma'anansa jam'i ne in kai itibari ma'anansa to zaka zo masa da jam'i a gabansa sai ka ce abidun in ka lura da kuma lafazi ne kwaya ɗaya zaka iya zuwa masa da me da mufradi shi yasa nan aka yi itibari da lafazin wa kulluna laka adun saboda haka sai ka canja fasara kar ka ce dukkanin mu bawa ne a gare ka ai Hausan ba ta fito ba kai gwaranci wajen fasara dukkanin mu bawa ne a gare ka a da ce akai azizun dukkanin mu bayi ne a gare ka to anan tunda aka ce abdu sai ka ce wa kulluna kowanne mu abdun bawa ne makarkanci laka a gare ka in kai haka to ka iya fasara kenan Allahumma la mani liman hadaita ya Allah babu wanda ya isa ya hana abun da ka bayar duk duniya in za a haɗu Allah ya baka abu su ce ba zai yiwu ba to ba su isa su hana ba ba wanda ya isa ya hana abun da ka bayar wala ya liman manata kuma babu mai bada abun da ka hana in Allah ya hana kuma ko duk duniyan nan za a haɗu a ce za a baka ba wanda ya isa ya baka wannan abu sai ce wala yanfa'u zajjati minka jaddu za ta fasara mai wahala kuma ko wanda ake kurakurai a cikin fassaran wannan ibara wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu nace jaddu yana da ma'ana kaka ko yana da ma'ana daukaka mun mun fassara shi a can ba to yana da ma'ana kuma arziki to wannan na arziki ne wala yanfa'u zal jaddu sai aka shafe fa'ilin wala yanfa'u zal jaddi jadduhu ake nufi wato ma'abocin dukiya dukiyarsa ba za ta amfane shi ba min ka jaddu dukiya daga gare ka ne wato sai kaga dama arzikin mutum yake amfana wala yanfa'u zal jaddi ai sahiban jaddi ake nufi ma'abocin wadata la yanfa'uhu jaddu wadatansa ba za ta amfane shi ba sai kaga dama sai za ga wani yana da wadata amma cikin wahala yake kamar miskini min ka jaddu arziki daga wurin ka yake zuwa ubangiji ta'ala ka rike wannan fassara tana da tsada wasu sun yi rubuta ma sun fassara da hannu ana sai da littattafin amma akan kuskure aka fassara wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu an shafe fa'ilin ma'anar maganan wala fau sahiban jaddi jadduhu minka jaddu ma'abocin arziki arzikinsa baya amfanansa sai kaga dama minka jaddu arziki daga wurin ka yake inna lahuwar huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai azurtawa wannan sune addu'o'in ko kuma zikirin da ake a a zikirin da ake a wajen ruku sai du'a'u juji a ɗaguwa daga ruku afwan zikirin da ake wajen ɗaguwa daga ruku wannan muka ce son samu ka yi su gaba su in ko wasu samu ba na farkon ya samu ko ka haɗa da na biyu sai du'a'u sujudi addu'an yin sujjada subhana rabbiyal a'la yace salasa marratin kai sau uku shi ma wannan kamar na ruku'un nan ne wato ya tabbata daga hadisin Huzaifa ya yi sallah tare da manzala ta sama manzon Allah yana faɗan haka subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbatar ma na al'a'la mafi ɗaukaka wanda ya fi kowane abu ɗaukaka sannan sai zo a riwayan Abu Dawud da wabi Hamdihi, hadisin Uqbatu bin Amir wanda nace muku a Albani ya ba a fashi a sunan Abi Dawud amma ya hassana shi kuma a cikin sifatu salati annabi sallallahu alaihi wasallam to da hadisi ne hasan bi majmu'i turuqihi da aka har hada hanyoyin sa sai ka hada ka ce subhana rabbiyal ala wa bihamdi na gaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli kamar yadda yake a ruku'u sarki ya tabbatar maka ya ubangiji mahaliccin mu da yabonka allahumma ghafirli ya allah ka gafarta min shi ma daga hadisin Aisha tace manzon sama yana faɗan wannan a cikin ruku'u da sujjada kuma imamul Bukhari da Muslim sune suka ruwaito wannan hadisin subuhun quddusun rabbul malaki wa ruhi Iri dai na ruku'un ne shi ma wannan hadisin imam muslim na huzaifa manzo Allah yana faɗan haka subuhun abun tsarkakewa quddusun abun tsarkakewa rabbul malaikati malikin malaiku wa ruhi da malaika jibrilu sannan sai Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan hadisi imam muslim rawaito shi daga hadisin Saidina ali ibn abi talib hadisi ne ingantacce yace manzala kuma yana yin wannan addu'an a cikin sujada. Allahumma laka sajadtu ya Allah a gare ka ne sujjada na yi sujjada na don kai Wabika bika amantu kuma na yi imani da kai ne kai kadai wa laka aslamtu kuma a gare ka na mika wuya kai kadai sajada wajahi fiska na yayi sujjada lillazi khalaqahu ga wanda ya halicce shi wa sawwarahu ya suranta shi bai tsorantawa kamar in za ka in abin nan in za ka gina gida sai ka je a maka zane wannan zane shine sura in ka zo ka san me za a gina to Allah ta'ala sai ya suranta abu sai ya halitte shi sai ya suranta shi ga inda zai halitte shi kuma sai halitte shi kamar yadda zaka zo ka yi filan na gidanka a je a rubuta maka a zazzana maka sai ka zo ka yi shi kuma ya fito a yadda aka zana to Allah yana yin wannan in ya zo yin halittansa ya Allah kai ka suranta ni ka suranta shi kai shi fiska wa shaqqa sam'ahu kuma na yi sujjada ga wanda ya tsaga jin fiskantawa shine kunne kenan shine mai ji wa basarahu da ganinsa shine ido tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita a sanul khaliqin mafi kyawun masu halitta in ka ga dama ka ce masu san'anta wani abu saboda khaliqin karka ɗauka cewa masu halittan suna da yawa Allah shine maliki Allahu khaliqu kulli shay'in shine mahalicin kowane abu la khaliqa illa Allah ba mai halitta sai Allah to amma larabawa idan ka san anta abu suna ce masa me khalqu shi ma sai ake ce khalaqahu ko huwa khaliquhu shi ya halitta ke san an ce fadiru wanda ya kirkiri halitta khaliqu kuma ko ba kai ka kirkira ba to amma mahalicin abubuwa gaba ɗaya na duniya na hakika shine ubangiji ta'ala amma kai zaka iya yin tebur amma ba kai ka halitti katakon ba Allah ta ne ya listika ta ko shi yasa duk wanda yayi wani abu to ya har hada ne ta da abu ko motar nan kai ne ka halitti karfi ba ka ka halitta shi ba ubangiji ne ta Allah sai dai ka zo ka hada nan ka hada nan sai ka tada wasu abubuwa da abubuwan da Allah ya halitta wannan shi ne ake cewa sana'a to shi yasa ko ka san Antonio abu ba wanda ya san wani abu kaman ubangiji subhanahu wataala ne mahalicci akwai kuma masu san'antawa shi kuma ya fi masu san'antawan iya halitta da kuma san'anta abun da yake son ya san san'anta addu'a ta gaba zikiri na gaba subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama shi ma ana kamar yadda yake a ruku farki ya tabbatar ma ma'abocin girma da mulki da girma da girma duk na yi bayanin kuma bambancin su a can ba hadisi abu dawo daga hadisin hafu bin malik al-ashja'i manzo Allah yana faɗan wannan a sujjadar addu'a ta gaba Allahumma ghafir li bi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu wannan ya tabbata hadisin Abu Huraira manzala sama yana faɗan wannan a cikin sujjadansa hadisi ne kuma wanda Imam Muslim ya rawaito shi ingantaccen hadisi sa Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta min zambi zunubi na kullahu dukkaninsa ka gafarta min laifuffuka na gaba ɗayansu dukkahu sa shine ma'anan dukka shay'un daqiq wanda ba za ka iya ganinsa ba kamar siririn abu karamin abu wa jillahu da kuma mai yawansa wanda za ka iya hango shi ya Allah dukka yafe mini wannan sannan wa awwalahu Allah ka yafe min farkon zunubi na wa akhirahu da karshen sa wa alaniyatahu da bayyanensa wanda kowa ya sani wa sirrahu da kuma boyen wanda babu wanda ya sani sai kai sai ni da nayi shi duka ne mai Allah ya gafarta masa ka zunuban ka na zahiri da na batini manya da kanana sai addu'a ta gaba اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك wannan shi ma ana yi a sujjada ya tabbata daga hadisin Aisha radiyallahu anha tace wata ran ta laluba akan gado sai ta rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shimfudansa ta neme shi ta lalube shi a masallaci sai hannun ta ya fada akan dugadugansa cikin dugadugansa ya kafa su haka yayi sujjada shikenan sai ta ji shi yana faɗan wannan addu'a kenan sunna ne a faɗe ta a sujjada a lokacin da ake sallah Allahumma inni a'udhu bi ridaka ya Allah ina neman tsari da yardanka min sakaɗika daga fushinka Allah ka yarda da ni ka kare ni daga fushinka wa min mu'afatika ina neman tsari da bani lafiya min ukubatika daga ukubarka Allah ka bani lafiya karka azabtar da ni ka tsora mini bala'i wa a'udhu bika minka ya Allah ina neman tsarin ka minka daga azabarka la usi sana'an Ba bana iya kiyaye irin yabon da ya cancanta a maka anta kama asnaita ala nafsi kai kamar yadda ka bi kanka ni ban isa in yabe ka kamar yadda ka bi kanka ba sai dai ina yabon daidai gurgudu wannan tawabu ne wa Allah subhanahu wa ta'ala da rabon abun nan da addu'a kuma Allah ya tabbatar masa da yardansa ya kare shi daga fushinsa ya ba shi lafiya ya kare shi daga rashin lafiya ko wata musiba manzala sallama yana faɗan wannan a cikin wato ainihin sujjadansa to wannan duk wanda ka ɗauka a cikin sujjada za ka yi sannan kuma hadisi ya tabbata cewa ba sai wa'annan kawai ba za ka iya ƙara wasu addu'o'inka waɗanda kake so a cikin sujjada saboda manzala kuma ya ce fa amma sujudu fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fashtahidu fihi biddu'a amma ruku'u ku girmama ubangiji ta'ala saboda haka a ruku'u sai ka takaita akan wanda ya tabbata a sunna kawai sai ya ce amma sujjada kuma ku yawaita yin addu'a saboda haka kowace irin addu'a ba iyakance maka ba ka haddace na sunna ka yi wanda suka tabbata manzon Allah ya yi a sujada, sannan ka kara da naka kai ka san wace irin bukata kake da shi sai ka yi a cikin sujjada din shari'a ta ba da wannan daman shi yasa sujjada za ka iya dadewa kana addu'a musamman idan kai kaɗai kake sallan ba tare da wato mamu ba don ka karka ta kuma su je su shiga wata damuwa mazala ta sama ya hana a dinga koran mamu mun cika awa ɗayan za mu tsaya a nan insha Allah وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya na farko yana tambaya ne mala an ce akwai bukatan idan mutum zai kwanta ya addu'a mala idan na yi addu'a na kwanta na kwanta kenan kuma sai wani bukaci da bashi wani abu kama a ce waya sai na tashi na dan fito waje na mika masa waya mala idan na koma kuma akwai bukatan yana sake addu'a ne tun da na wani shingulla kafin na sake kwanciya ko kuma wancan addu'a da nayi ya wadatar bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wato sai ka sake wannan addu'a kamar ma mutum ya kwanta ne sai fitariya matsa masa ya je fitsari ya dawo nan ma zai sake yin wannan addu'a ne sai ka kwanta za ka yi yada in ka tashi kuma wannan kwanciyar ya kare yi wani kwanciyar ne kuma ka sake na ya ce malam mahaifiyata ta rasu an raba pension an raba gadonta tsakaninta da 'ya'yanta da mijinta aka raba mana gado da mijinta duka abin da ya saura ya saura pension ta da kuma gratuitin ta dama ma'aikaciya ce to shin malam wannan pension da gratuitin ma sai an raba da mijin ne ko kuma an fitta shi daga wancan rabon gadon da aka yi yana da haƙƙi duk abin da ta mallaka za a bashi duk abin da mamacin ya mallaka kowa da kowa cikin magadansa yana da wannan haƙƙin saboda haka ba a fit da shi ba tunda ba a ba da fenco da tutun ba saboda haka za a riba har da shi kamar yadda za ku samu shi ma zai samu wanda yake tambaya mutumin da yake azumi sai ya sa magani a idonsa shin wannan magani da ya sa idonsa zai iya karya masa azumi sakamakon yana jin ɗaci-ɗacin maganin a bakinsa inda ya sa magani ko kwalli ya faɗa ma kogoronsa ya wuce cikinsa ya karya masa azumi saboda haka in ya ji ɗaci-ɗacin ya iya kako shi ya fitar da shi ta bakinsa bai karya masa azumi ba amma in ya wuce to ya karya masa azumi abin da ke karya azumi shine abin da ya bi ta makogoro ya faɗa ciki ko ta wace kofa biyo ko ta hanci ko ta ido ko ta kunne ko ta baki tambaya na gaba yake cewa malam mutum ne yana azumi sai aka buƙaci ya bada jini amma aka ce a likita ya masa sai ya ci abincin zai ba da jinin to tambayan guda biyu shi ne na farko shi wanda aka kara wa jinin shi ma mai azumi ne azuminsa ya kare sannan shi wanda aka sa shi ya ci abinci kafin ya ba da jinin shi ya halatta ya karya azumin ya ci abincin ya ba da jinin shi mara lafiyan azuminsa bai karya ba don kara masa jini kamar yadda na ba ku ka'ida abin da ke karya azumi abin da ya shiga ta makogoro ya fata uwar hanci karki wannan ka'idan kawai shi jini ba ta makogoro ake shigar da shi ba ba haɗe shi ake ba inda haɗe shi ake da sai ɓata azumi na biyu kuma kai mai azumi da aka ce sai ka ci abinci sai a duba abin lalura ne ko ba lalura ba ne za a iya jinkirtawa sai bayan an sha ruwa ba matsala ba ne sai a jinkirta ko kuma an resa wanda zai bayar a yanzu sai kai mai azumi shi kenan sai ka bayar in ka bayar ka yi taimako kuma ya zama ya zama lalura ka yi ce cirai wannan yana da kyau daga baya kuma za ka rama wannan azumi din zaka ci gaba da kame bakinka daga ba ka rama azumi guda daya bayan ramadan saboda lalura na a ce ta wannan rai. amma bai zama lalura ba ba za ka yi ba yace malam yace malam akwai sabanin malamai ne akan ba za a ci dabban da ta da ta kai gargara ba domin ni na ja wani na ja wani aya ma amma duk da dai bai gamsu ba to ban sani ba ko sabanin malamai akan haka eh, gargaran shine wayannan dabbobin da na lissafa al-mukhaniqatu wal mawquzatu zuwa karshe malamai sun sabani a fassaran ayan amma yanda na fassara ta nan shine zance mafi inganci in ta kai gejin da barata za ta rayu ba ko kayanka to in ka yanka ma ba za a ci ba amma akwai malamai da suka tafi ko ta ko za ta iya rayuwa in ka yanka ba za a ci ba illa ma zakkaitun suka ce istisna'i ne munqadi ba tasiri ba bai da alaka da abun da ke bayan saboda haka sai zama sabuwar magana ake sai wanda ba a buge ta ba ta faɗa rami ba ba a shaƙe ta ba a tunkure ta ba lafiyan ta kazo ka ka yanka ta sai zama can ko da suna lafiyayin su idan ka yanka ba za a ci ba wasu wani suka ce a istisna'i ne muttasili saboda haka yana da alaka da can dabbobin kuma shine asali na ya zama muttasili ba za ka ce ba ne sai kana da hujja saboda haka sai zama in ka same shi rayuwarsa za ta iya tsorewa sai ka yanka za a iya ci in ba za ta iya dorewa ba kuma ko ka yanka ba za a ci ba na ina amsa a kurguje ne saboda tambayar suna da yawa Ya ce malam mahaifina ya kai ni koyon sana'a wajen wani wanda ba musulmi ba to a cikin wannan sana'a da muke yi kuma muna yin hada kayan coci a ciki shin ya halatta in ci gaba da zama karkashin shi ko kuma in bar zama karkashin a cikin wannan sana'a da suke yi har suna yi da kayan coci mahaifinsa ne kai shi koyon sana'a a wajen wani ne kayan coci sosai ya faɗi abin da ake yi sai ka faɗi abin za mu iya gane ya halatta ne ko bai halatta me kayan coci to coci ba gini ba ne me ne kayansa ah, in wani abu ne wanda za a je a yi a yi shirka da shi a cikin coci a ce Allah uku ne yana da alaka da wannan ibadan su haramun ne in kuma wani abu ne daban sai kai bayani ta yake cewa malam menene hukuncin wanda yake hada tsoron Allah da wani abu da wani abin da ya ya bashi mamaki kamar ya ce ka na ji tsoron Allah na ji tsoron wani ko wani abu eh, to ai tsoron Allah ana nufin ka bi umurninsa kuma ka nuna ga abun da ya hana don kar ka shiga wuta ka shiga aljanna amma tsoron wani kan dole zaka ji tsoron wani ma zaka ji tsoron azzalimi zaka ji tsoron kura da zaki da damusa a jeji amma ba irin tsoro ne irin na Allah Allah kana tsoronsa saboda girmama shi da kake yi da kuma shi ne yake da ikon ya baka rahama ko azaba shi kuma wannan kana tsoronsa don kar ya cutar da kai kawai saboda zalunci saboda haka in kai haka ba shirka bane ba sai mutum kar ya ji tsoron komai ba tsoron ne kala biyu akwai alkhawfu akwai attaqwa akwai kuma alkhashiya attaqwa da alkhashiya Allah kawai ake yi wa amma alkhawfu tsantsan tsoro wannan zaka iya yi wa wani abun halitta domin kada ya cutar da kai ko yana cutar da kai na'am yace malam menene ake nufi da ci da addini da ci da ceto ci da addini ka fashe da addini kana cin kuɗi kamar yanzu ka je ka ce a taimaka wa masallaci sai a baka kai kuma sai ka cinye kai ne masallacin kenan kaga masallaci addini <laughs> ka nemi taimako na wani abu na ɗaukaka addini amma kanka nema. nemawa ne ci da addini ko ka zo ka yi wata shiga ta addini ka je ka sa alkebba ka buga rawani ka nemi buzu ka nemi katon tarbinka ka rike ka ce kai wali ne a zo ana baka dubu ɗaya dubu biyu ana wurga ana neman albarkanka shi ma wannan ci da addini haramun ne addinin musulunci ci da ceto kuma shine kamar yanzu a kulle mutum sai a ce ka zo ka ɗauki belinsa an abin nan an kama shi an zalunce shi ko ana bin sa haƙƙi ne na bashi bashi ake bin sa bai da shi sai aka tsare shi sai aka ce je kawo mai abun nan mai beli shine mai lamuni sai kai kuma idan ka zo sai ka ce to ni ba zan ɗau belin ka ba sai in ka bani dubu goma ko dubu biyu don in ba a samu wannan din ba wannan za a kama ce zo da mutumin ko kuma ya biya don la belin kala kala ne za ka biya in bai biya ba za ka kawo shi in bai zo ba amma ne ka ce sai an biya ka kafin ka ɗauki sa to in ka yaka ka aikata haramun saboda wannan babu muwasa ne babin taimako ne ba babin cin riba ba ne ba za ka zo ka ɗauki sa ana sa dubu ɗari ka ce na ɗauki ka amma za ka biya ni dubu goma shi kenan sai ya kama walwalawa yana neman kuɗi daga baya baka dubu goma ko kuma zan biya maka zan biya ka dubu ɗari amma za ka bani dubu ɗari da goma wannan haramun ne a addinin musulunci. wannan ke cewa malamin wai yanzu idan eh, gullum jonathan ya musulunta da kalmar shahada ya mutu malam wai zai shiga aljanna idan har kuma zai shiga aljanna malam to haƙƙoƙin mutane kenan malam ya matsayinsu. to kaga wato abin nan ya kamata mutane su dinga fahimtar addini gullok ba shi ne ya dame mu ba barnan da yake inda musulmi ne da bai yi wannan barnan ba kuma dai musulunta a yanzu haka ya musulunta musulunci ya ci gaba mutane nawa ne a zamanin mazala suna suka cutar da shi daga ba suka zo suka musulunta kuma suka da suna taimakawa addini Allah ta'ala rahamarsa tana da yawa karka korewa mutane rahamar Allah duk barnan da ya har an kami ta na karanta ta kafin ba karanta wai cewa ai ya ci banza in ya shiga aljanna wai kuma zai shiga aljanna ai ya ci banza duk zud da jini da ya tai kaza kaza kuma yazo ya musulunta ya kalbe wai ya cika da kalmar shahada yanzu zai shiga aljanna ai ya ci banza ne <laughs> banzan to kalmar shahada abu ne bai sauki da haka in ya musulunta ya kyautata addininsa in ya mutu da kalmar shahada zai shiga aljanna wannan shine iya abin da muka sani ko ba mu isa mu hana shi ba abun da yi a baya kuma Allah zai gafarta masa islamu ya hajji ma kana ku duk zaluncin mutum ya kai fir'auna zalunci ne fir'auna zaluncin da ya zo mutuwa ba ya kalmar shahada ba amma shi ya zo gargara ne ya zo gargara sai ba a karba ba amma duk da haka mala'ika jibrilu sai dai zaka bar na mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu sai ya ji tsoron kada Allah ya masa kallon rahama yana kalmar shahada ya karbi tubansa sai ya dauki tabo sai ya cika masa bakinsa sai ya daina yin kalmar shahada to sai dai za ka matsa haka kai ma don ubangiji ta zai iya karban imanin fir'auna a lokacin haka mala'ika jibrilu ya fahimta ke sa ya sa masa tabo a bakin zai cika masa tabo ya kasa faɗan kalmar shahada ma har ya mutu Allah rahamarsa tana da yawa sabakar rahmati ghadabi saboda haka ba burin mu ne wai duk ai ta tafiya akan kafirci ba kafirin nan ba zakin Allah suke mani sa cewa Allah uku ne zagin Allah ne Allah yana da da zakin Allah ne fa kamar yadda manzala sama ya tabbatar a cikin hadisi kudusi Allah ta'ala yake cewa ba wanda ya kai shi hakuri wajen jin ana cutar da shi amma ya hakura ba wanda ya kai Allah a zage shi a ce su biyu ne yana da abokin tarayya yana da da yana da kaza a karyata shi a ce ba tashi kiyama amma mai masa hakan kuma sai ba shi lafiya ya azurta shi addin mai kafurci zagin Allah yake da mai shirka to kai za ka yadda a ci gaba da zagin Allah kenan in mutum musulunta ba an samu sauki ba to me damuwanka da musuluntan wani da wani manzala sallama da kafirai suka ji masa ciwo a yakin uhudu yace kaifa yuflihu qaumun shajju ra'sa nabihim wa kasaru ruba'iyatahu ya mutane da su rabbanta za su samu rabo wanda suka rotsa kan annabin su suka karya masa sa Allah ta'ala me yace masa yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahu zalimun a wannan lamarin fa ba a hannun kai ke ban ya ga dama sai ya karbi tubansu su musulunta su zo su shiga aljanna in ya ga dama kuma ya azabtar da su lalle tabbas su kan azzalumai ne a ƙarshe kuma su Khalid bin Walid ne suka musulunta suka zo suka yi musulunci aiki wa shi bin Harb da ya kashe Hamza ya zo musulunta shi ma su Abu Sufyan duk suka musulunta kuma suka zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi jagoranci yaki kaka ba za ka abun nan ba yace su azzalumai ne tabbas amma kuma Allah in ya ga dama sai ya karbi tubansu to haka shi ma wannan azzalumi ne tabbas amma Allah ya ga dama kuma sai ya shirye da shi ya karbi tubansa in ya shiga aljanna ka cutu ne aljannan ka za a rage ne a bashi naka ta taka tana nan ba naka za a rage ko a kwaci a bashi ba me zai daga maka hankali saboda haka ya kamata mutane su fahimci addini a daina irin wayannan abubuwan akwai wani dan agaji da ah, da mahaifinsa ta rasu an faɗa min sunan shi amma na manta saboda haka dai yana bukatan a sa ta cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta mata to ubangiji ta'ala ya gafarta mata ya sa rahama a cikin kabarinta akwai ma wanda ya gaya min wani dan uwa da yake karatu a nan shi ma an masa rasuwa ubangiji ta ya gafarta wanda ya rasu اللهم اغفر لهما وارحمهما واعف عنهما وعافهما وغسل لهم وغسلهما بالماء والثلج والبر ونقيهما من القذاء والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كانا محسنين فليس كانا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهما اللهم اجعل غفورهما رياضا من رياض الجنه ولا تجعلها غفرا من غفر النيران سبحان ربك رب العزه عما يصفون اما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين